A halin yanzu bayanai na nuna cewa komai ya lafa a birnin abada ke jihar Abia bayan fashewar bom da ya raunata mutane ba tare da kashe ko mutum guda ba a ranar Asabar da ta gabata. Kamar yadda wasu mazaunan birnin Aban suka shaidawa muryar Amurka jiya Lahadi. Zaman lafiyar dan kaɗan ne wanda aka samu jiya bayan sallar isha'i hmm. wanda waɗansu masu ke kina fef suka zo da bom shi ma Ubangijin Allah ya tsare bai kashe kowa ba sai dai ya jima mutane rauni. Mutane shida suka ji rauni amma an sallame hudu sun tafi saboda nasu akwai sauki fiye da biyu da suka rage yanzu a ƙasa. Kai rage a yanzu a ƙasa ma an ajiye su ne sai gobe ne za a yi musu operation wanda za a rinka cire bullet bullet din na da yake abun boris ne Amma su ya so ɗin suke wanda aka ajiye zuwa gobe. Eh to gobe ne za a yi skyning din su a san ina ne da ina ne harshashen su a wanda za a ringa fedewa doktotin sun ce ba za su iya su yi aikin off hakan nan su ta ji musu ciwo garin neman dole har kuma ya zo ya zama to waɗansu raununuka sai za su a'auna gobe su kawo su yi su san a ina ne abu kaza ina don su samu su cire mu. Ya tsaro yake yanzu a Aban? A babu matsala insha Allah mun gode ma Allah tsaro sojoji suna kokari a kai sosai kowane bangare akwai security a ƙasa. Muna gaske muna jin daɗin security da suke tare da mu wanda suke ba mu tsaro a kullum shine walwalan namu ma. A cewar Alhaji Muhammadu Tukura kenan. yayin da Malam Garba Talle ya yi amanna da cewa wannan gaskiyar magana ce. Jiya bayan mun riga mun fito da sallar isha kamar yanzu, wallahi ko waɗansu yan iska suka je can yan karas suka saka bom, wallahi Allah da ya taimaka da damejin ɗin mutane ba, amma dai mutum shida suna asibiti ba mutuwa sai dai ji kiwo haka wallahi. A ina suka saka lashi? A nan jikin kallaci suke nema su saka shi a yan karas, yan karas a da jokshon. Hmm. Wallahi suka sa sun zo da keke na ne yawwa su guda uku Allah ya taimaka da aka ci har da mace a cikin su ma aka kama ɗaya a ciki wanda an haɗa shi da an ba da shi a jami'an tsaro yan hmm. sojoji wanda suke wajen hmm. wallahi kuwa abin da ya same mu kenan jiya a nan abba ran asubar. ya tsaro to yake yanzu a gwatan? A tsaro kan wala akwai tsaro sosai wallahi akwai tsaro inda duk yanda ake tsammani yan iska suna wajen an kai ma an kai sojoji akwai kuma wanda ma suke yawo haka tin patrol haka wallahi akwai tsaro sosai ba a gano ta kamar mai ko suwa ba amma shi dai wannan wanda aka kama tabbas wanda suka zo da shi yana hannun jami'an tsaro abun kuma yana hannun jami'an tsaro su dai suke ɗaukan dilin suke bincike a kai, kuma ka san ba komai ne abin da suke bincike a kai daga yanzu a samu abin da yake gudana yanzu ba wani zaman zulumi ko ba wani zaman zulumi tun a jiya ma an ci gaba da harkoki komai da komai lafiya yau ma jama'a an yi sallah, isha lafiya an yi ashiyar an yi sallah kowa da kowa du lafiya kalau amma sai dai kwamishinan yada labarai na jihar abia chief john okiyi kalu ya musanta aukuwar fashewar bom din yana mai cewa there was no explanation in aba I was in Aba yesterday. The governor was in Aba, so I'm not aware of any explosion. Ya ce babu wata fashewar bom a birnin Aba. Ina birnin Aba jiya. Gwamna ma na Aba jiya. Saboda haka bani da labarin wata fashewar bom. Yau ne na shigo Umuahia, kuma gwamnan jihar ya halarci wani taro a birnin Aba jiya. Saboda haka bamu da labarin wata fashewar bom. daga ƙarshe dai na nemi ƙarin haske daga kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar mr anthony obuisi akan gaskiyar lamarin da kuma matakan da rundunar ke ɗauka wajen inganta tsaro a duk faɗin jihar amma duk yunkurin samunsa ta wayar salula ya ci tura akan batun ne na sake aika masa sako na karta kwana wato text message amma bai mai domin da wani martani ba har zuwa lokacin tura wannan rahoton alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri Najeriya